ba ‘yan uwa in kun fahimta duniyar da muke cikinta dole kowa za ya barta babu mai ikon tuturta wai ya ce ba za ya kan ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa ɗaya daga cikin fitattun jarumai a masana'antar shirya fina-finan Hausar Kannywood wato Umar Yahaya Malumfashi wadda aka fi sani da Umar Bankaura ko kuma Yakubu Kafi Gwamna a cikin shirin kwana casa'in na tashar arewacin tufo. rasuwa. Shi da Umar Malumfashi ko Yakubu Kafi Gwamna wadda ke zaune a unguwar hoto da tsamiyar boka ya shafi kimanin tsawon watanni yana kwance yana fama da jinya a tsaitsaye har dai daga ƙarshe ta kai ga kwantar da shi a wani asibitin kuɗi da ke unguwar hausawa a bayan asibitin murtala kuma ko a makon da ya gabata a wata tattaunawa da ya da wakilin mujallar fim muktar yakubu ya bayyana masa irin halin da yake ciki inda har yake sanar da shi cewar ba lallai ne ya samu damar yin wata doguwar tattaunawa ba amma tabbas ya ji daɗin ganinsa dangane da ziyartarsa da ya yi domin duba jikinsa kuma kamar yadda wakilin na mujallar fim muktar yakubu ya bayyana Yanayin da ya ga Umar manumfashin a ciki ya tayar masa hankali domin ko duk mutumin da ya san Umar manumfashi idan ya gan shi a lokutan baya da kuma a yanzu tabbas sai ya zubar masa da kwalla. Wannan ne ma ta sa ya sanar da Muktar kuma akan ya roƙar masa al'umma su ci gaba da yi masa addu'a kan matsanancin halin da yake ciki. Kuma ba da daɗewa ba bayan wallafa wancan labarin aka fara yaɗa labari dangane da neman tallafi da ake yi akan wannan jinya tasa. To daga ƙarshe dai ashe wannan ciwon nashi ba na tashi ba ne duk da yunkurin da aka yi na fara har haɗa kuɗaɗe domin taimakawa jinyar tasa. Domin kuwa Allah ya karɓi rayuwarsa a daren wannan ranar ta talata 27 ga watan Satumbar 2022. Hakanan kuma za a yi jana'izarsa a gobe Laraba 28 ga watan Satumbar 2022 ɗin a gidan sarkin unguwar Hoto da Tsamiyar Boka da misalin karfe 9 na safe. fitaccen marubucin littattafai da ma fina kuma mashirin fina-finan hausa maji alhaji hotoro wanda suke zaune unguwa ɗaya da marigayi yakubu kafi gwamnan ya wallafa a shafinsa na facebook yana mai cewa rai bakon duniya mazauna unguwar hotoro sun tabbatar da cewa yana ɗaya daga cikin masu kiyaye sallah a cikin sahu kusan kowace sallah a cikin jam'i yake yi ko lokacin boko haram yana daga cikin 'yan kwamitin masallaci da suka rika koyawa mutane dabarun kare kai daga hare-haren ta'addanci mutum ne mai mu'amala da mutane tare da haƙuri yayin da ka kira shi aiki. Allah ya ji kanka ya kuma gafarta maka. Daga nan tashar na gudu TV muna miƙa wa ‘yan uwa da abokan arziki da ma abokan sana'arsa ta'aziyar wannan rasuwar da fatan Allah ya ji kansa ya kuma kyautata makwanci ya sa aljannatul firdausi ta zama makoma gare shi da mu gaba ɗaya Allahumma amin. Mutuwa na babu inda ba za ta je ba ran da duk aka zara ranka ‘yan uwanka suna ta kuka wanda bai dawo da ranka ai su ce Allah jiƙanka zai fi ba ta kururuwa ba burin su kawai a kai ka a saka ka a ƙabarinka sai su zo kan dukiyarka tsirabo ba mai tuno ka sai ka ce ba su san ka da ba da kana mulkin gidanka yanzu ba mai girmama ka babu sauran ba da doka mata ‘ya'ya da jika sai ka ce ba su san ka can ba. Alhajin Allah kamar ka, mai cika da isa ya taka, gashi yau lika faninka. ba a sashe da a ɗinka sai farin awawai ya duba kaga tarin dukiyarka ba ta amfani gare ka duk yawan motar gidanka ba a kai ka a marsidinka sai ka ce ba ta ka ce ba dan uwa dai kamance duk kudin nan na kana ce an yi maga ta fitacce sai a ɗan motar itace a saka ba marusidi ba matuƙar sun girmama ka su gina ƙabarin ka, da ganan sun sallame ka ko ziyara in gaya maka sai su shekara ba su je ba dubi duk girman gidanka sai ya zamkan gorashinka wanda ba ya shiga ka sai ya aure sahibarka ya shige ba a marin hani ba dan uwa in an saka ka a cikin ƙabarin ganaka ko ina an toshe iska babu mai sha'awar ta yaka ku zaman nan ba da wai ba sai a tashi kawai a barka daga kai sai dai halinka sai na kirmunkar su sauka su shigo don tambayar ka duk da ko baka sun guda ba sai a dawo ma baranka sai su hau bisa tambayarka in ka amsa sai su barka sai a yarwata ƙwabarinka ba a bar shi a dunkule ba in ku har suka tambaye ka babu amsa za ka koka sai su hau ka kawai da duka sai a matsa ƙwabarin ka har gaɓoɓi kan su saɓa sai a nuna ma makoma ko koko jahima inda nan za ka yi ta fama har zuwa tashin ƙiyama babu sassaucin azaba ɗan uwa zan sake janka karkace na ƙorata ka zan yi mazancin gidanka inda farko za a kai ka sanda ka mutu ba da wai ba kwanciyar ƙazari tunota ba katifa za ka yi ta ba filo haka za ka kwanta babu juyi don ka wuta ka ji ba na ke ba babu haske babu iska babu AC babu fanka sai kaɗai ba su barka sai a farka kawai da aika bai fito maka ba da wai ba. Babu haske babu iska, babu AC babu fanka, kai kaɗai ba fuwahi barka, sai abin da kawai ka aika bai fito maka ba da wai ba, kwanciyar nan ko a barka, babu zagi babu duka, kai ta bacci ɗai abinka. Wata dan ka so ka farka ba da an maka izini ba to bare kuma babu tashi ga gumi zafi ka san shi ba rigingina sun cikin shi ya ka shirya za ka yi shi ba ka sa Allah gaba ba ka ji dai yanayin cikin shi ga shi ya zama babu fashi dole kowa zan shige shi ya kamata ka da shi da yawan zikiri da tuba in gaya muku ‘yan uwana mun sakankance ganina sai yawan saɓo da ɓanana mun sani dauta da janna ya gumi musu na diba shugaba kake ko ko gwamna ofishin nan na ka auna. wanda kai ka shige ka zauna sai ka ɗau biro ka zana kai zaton ka ba a sani ba in tuna maka kar ka manta kar ka yarda ka shirya tuta ko kaɗan ne kar ka yi ta in kwa kai to an rubuta ba ko gogewa ake ba in tuna maka kar